Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM ko kuma VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdu ce da Mahmud Lalo daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Litinin 23 ga watan Janairu ga kanin labarai. An fara zaman tattauna rikicin siyasar Siriya a yau Litinin a birnin Astana da ke Kazakhstan. Yau kwamitin Majalisar Dattawan Amurka mai kula da harkokin waje zai kada ƙuri'a kan Alex Tillerson mutumin da shugaba Donald Trump ya zaba a matsayin sakataren harkokin wajen kasar. Firayim Ministan Mauritius ya mika kujerarsa ga ɗansa a yau hukumance a yau Litinin. kanin labaran kenan da asubahin yau wani jirgin sojin kamaru ya gamu da hadari muna da rahoto bayan labarai bisa ga dukkan alamu kuma gangamin da mata suka gudanar a amurka ƙarshen mako da dubban mutane a biranen duniya da dama suka marawa baya ya samu karbuwa abinda waɗansu ke gani zai zama abin koyi darasin da zamu mu koya shine sai mu ringa dubawa shugabanninmu ya zamanto maganarsa akan mace ko akan mata ko akan yara ya zamanto akwai tausayi a ciki yusuf harande kuma zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan adam zamu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai jama'a assalamu alaikum. An fara zaman tattauna rikicin Siriya a yau Litinin a birnin Astana da ke Zastan da nufin tsawaita shirin tsagaita wutar da aka cimma na tsawon wata guda tsakanin 'yan adawa da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Idan aka samu kaiwa ga gaci a wannan zama hakan zai buɗe wata kofar gudanar da wani zama a ƙarƙashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva. Yahaya al-Afradi shine mai magana da yawun 'yan adawa. If this is to be achieved, Uh, this could help in the political process. Ya ce idan aka cimma matsaya hakan zai taimaka kwarai a siyasance. Sai dai tuni wannan zama da ake a Astanan ya haifar da baraka tsakanin kasashen da ke daukar nauyin wannan taro wato Rasha da turkiyya da Iran. Inda hukumomin Moscow da na Ankara suka goyi bayan 'yan adawa a wannan rikici na Siriya wanda aka kwashe shekaru shida ana yi. wannan tattaunawa na zuwa ne 'yan makonni bayan da dakarun siriya da masu mara musu baya suka karbe ikon lardi na karshe a birnin aleppo wanda hakan wata gagarumar nasara ce ga gwamnatin ta bashar al-assad yau kwamitin majalisar dattijan amurka mai kula da harkokin waje zai kada kuri'a kan alex tillerson mutumin da shugaba donald trump ya zaba a matsayin sakataren harkokin wajen kasar sai dai har yanzu babu wata alama da ke nuna cewa ko sanaita mako rubio na jam'iyyar republican zai goyi bayan zaɓin na tillerson a jiya lahadi wasu gaggan 'yan jam'iyyar ta republican su biyu wato sanata john mccain da kuma Leslie Graham suka nuna goyon bayansu a kan zaɓe na Tillerson wanda a farko suka nuna shakkunsa saboda alaƙa da yake da ita da Rasha. Sai da duk da cewa goyon bayan Michael da na Graham zai wato zai ƙara wa Tillerson armashi. Akwai damuwar cewa babu ko ɗaya daga cikinsu da ke cikin wannan kwamiti mai kula da harkokin wajen Amurka. Shi dai Sanatar Rubio na jihar Florida yana cikin wannan kwamiti amma har yanzu bai bayyana matsayinsa kan zaɓin na Tillerson ba. wani mummunan yanayi na guguwa ya halaka mutane 18 a kudancin amurka kuma masu hasashen yanayi sun yi gargadin akwai yiwuwar a sake samun wani makamancin wannan yanayi a nan gaba akalla mutane 14 ne suka mutu kana wasu 20 suka ji rauni yayin da mummunar guguwar ta ratsa ta wasu yankunan jihar georgia a karshen makon da ya gabata gwamnan jihar nathan dale ya ayyana dokar ta ɓaci a ƙananan hukumomi bakwai da aka samu asarar rayuka da jikkata daga wannan guguwa baya ga haka an samu ƙarin asarar rayukan mutane hudu a garin mississippi a ranar asabar a jiya lahadi hukumar da ke sa ido kan yanayi ta ce akwai yiwuwar a sake samun wannan mummunan yanayi na guguwa a kudancin jihar ta georgia da arewacin florida da kuma wasu yankunan kudu maso gabashin alabama labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani jirgi mai sauka angulu mallakar dakarun kasar kamar ya fada kusa da arewa maso gabashin iyakar kasar da najeriya inda ya hallaka kwamandan dakarun kasar ta kamaru janar jacob koji ya rasu ne a wannan hadari da yammacin jiya lahadi a kusa da ƙauyen bogo da ke kamarun yayin da suke ran gadin yankin kamar yadda mani jami'in soji ya faɗa shi dai janar ɗin shi ke jagorantar yakin da ƙasar ke yi da mayakan boko haram hukumar kasar sun ce wato hukumomin kasar sun ce akwai wasu jami'an soji uku a cikin jirgin waɗanda su ma suka rasa rayukansu rikicin boko haram wanda ya samo asali daga najeriya ya fantsama zuwa waɗansu ƙasashen makwabta da suka hada da kamaru da chadi da kuma niger rikicin ya kuma yi sanadin mutuwar mutane sama da dubu biyar kana ya raba kusan mutane miliyan biyu da dubu uku da mahallansu kamar yadda kungiyoyin kare hakkokin bil'adama da majalisar ɗinkin duniya suka bayyana Firayim Ministan Mauritius ya mika kujerarsa ga ɗansa a hukumance a wani yanayi da ake ganin mai cike da rudani ne. A yau Litinin Firayim Ministan mai barin gado Anirudh Jagnot mai shekaru 86 ya ce rike mukamin Firayim Minista ɗawainiya ce mai girman gaske kuma nauyi ne ba babba ba karami ba. Ya kara da cewa ya rike wannan mukami ya ji yadda yake saboda haka lokaci ya yi da zai kauce ya barwa matasa. sabon firaministan farenvind Jagnot mai shekaru 25 wato 55 ya kasance tsohon ministan kuɗi ne kafin a bashi wannan mukami. Sauyin gwamnati da aka yi an gudanar da shi ne ba tare da an yi zaɓe ba lamarin da janyo suka da kiran sai an gudanar da zaɓe a nan gaba. tsohon firaministan kasar paul birenya kuma mamba kungiyar 'yan adawa kasar ta mauritius ya ce akwai alama da ke nuna cewa 'yan ƙasar ba su gamsu da wannan sauyin gwamnati da aka yi tsakanin ɗa da uba ba ya kuma kara da cewa za a gudanar da zanga-zanga domin nuna adawa da naɗin sabon firayim ministan ƙasar ta mauritius ta kasance abin kwaikwayo a fannin samun daidaito ta fuskar demokuraɗiyya amma kuma wannan sauyin gwamnati da aka yi ya harzuka mutanen ƙasar wacce ke kan tsibiri labaran duniya kenan kuka saurara bari mu buɗe taskar rahotannin nama ƙasar kamaru inda aka samu wani koma baya a yunkurin kakkaɓe ƙungiyar boko haram kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin mahmud awal garba ya aiko mana Wani jirgin yakin saman mai sakon angulu na ƙasar jamhuriyar Kamaru ya yi hatsari a sararin samaniyan jihar Arewa mai nisa kusa da kan iyakar ƙasar Kamaru da ƙasar tarayyar Najeriya wanda ya sanadiyar mutuwan manyan dakarun tsaron ƙasar guda hudu cikin su akwai janar mai kula da sojojin ƙasar Kamaru masu yaƙi gaba da gaba da Boko Haram a jihar Arewa mai nisan janar Jacob Koji a 'yan shekarun nan ne shugaban ƙasar Kamaru Mustabiya ya bashi matsayi na janar domin irin hazakan da yake da shi na yaki gaba da gaba da ake yi da mayakan boko haram a kasar sannan akwai kanal kameni mai kula da jandumomin jihar arewa mai nisan da direban jirgin laftanal cinda da kuma wani karamin sojan kasar guda daya amma na nemi jin ta bakin ministan tsaro na kasar ko gwamnan jihar arewa mai nisan abin ya ci tura kana sanarwar da ta fito daga ofishin ministan dakarun tsaron a birnin yawunde sun ce yanzu dai gwamnatin kasar ta sanya bincike kan ko meye musabbabin faruwan hatsarin har yanzu dai mun zuba idanu ne ma za mu samu cikakkun bayanai ko maharan boko haram ne suka kabo jirgin ko kuma ba su bane Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. Ka so nan shi, kai amsa ba sai mutuwa da To a gaida Muhammad sai kuma garin Kanam da ke karamar hukumar dangi a jihar Plateau, Najeriya inda hankalin al'umma ya tashi biyo bayan wani hari da waɗansu mutane da ba a san ko su wane ne ba suka kai ofishin 'yan sanda suka kashe ɗan sanda ɗaya suka kuma yi awon gaba da makamai. wakili Zainab Babaji na da ci gaban rahoton. A cewar waɗanda na zanta da su ta wayar tarho wanda saboda dalilan tsaro ba su yadda in bayyana sunayensu ba sun shaida mun cewa yanzu haka mutane na cikin fargabar abin da zai iya biyo baya duk da cewa ba wani tashin hankali a garin. Eh, abin da ya faru wayansu mutane ne da ba a san ko su wane ne ba. Suka zo police station misalin karfe biyu na dare suka atakin polis din da suke aiki a wurin suka kwashe bindigogin sun kashe polis guda daya. To amma yanzu ku da kuke wurin yaya yanayin wurin yake? Eh, wannan wuri lami lafiya ba matsala ba komai to sai dai zaman fargaba amma ko tashin hankali ko wani abu babu komai ko wani harkar shi yadda ya kamata sai dai hankali ba zai kwanta ba tunda an ce mutanen nan ba a san ko su wane ne ba da sabon gari yau kenan muke samun labari wasu sun kawo a kan a san ko da zuwa ne an kashe polis guda daya an ɗibo bindigogi aka tafi da su. to kin ga ai bayan polis station din ba a ce an na wani ko an taba wani ba ya polis din kawai da suka shiga suka yi abin da za su yi suka fita suka yi su. shi kenan mu ma da yake abin ba wai ya faru ido na ganin al'umman ba ne kawai da safe ne da aka tashi aka tashi da wannan labarin a yanzu dai abin da kawai ake ciki shine a ah, dangi ya girma shi har mutane za su iya shiga su yi na irin wannan hasu da ire-iren waɗannan maganganu dai za ki samu ana ɗan babbaɗa a gefe-gefe amma bai hana mutane al'amuransu da shigulgulansu na yau da kullum ba. daga yankin gana wuri da ke karamar hukumar riyam shugaban kungiyar miyatti allah reshen jihar filato muhammad nura abdullahi ya ce a jiya an kai hari an kuma kashe mutum guda inda ya buƙaci hukumomi da jami'an tsaro da su ɗau matakan gaggawa don daƙile lamarin da dare kamar karfe takwas da rabi zuwa tara wasu da bindigogi suka shiga gana wuri suka fara harbi sporadic haka suka samu suka kashe mutum daya sannan suka jiwa mutum uku ciwo yanzu mun kokari mun tafi gurin mun zauna da mutanenmu mun ba su haƙuri don haka muna kira ga gwamnati da jami'an tsaro muna roƙo mun durƙusa a ƙasa muna roƙon su to Allah su yi duk abin da za a yi su hana rikicin jihar Kaduna shigowa da Plateau. muna neman gwamnati ta tsawon mataki wanda za ta magance wayannan abubuwan kar su ci gaba da faruwa. Duk ƙoƙarin da na yi don jin bayanai daga jami'an 'yan sandan jihar Filato ya ci tura. Domin kuwa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Filato Tena Tiobef ya ce har ya zuwa lokacin da na tuntuɓe shi bai samu cikakken bayanai da zai iya zantawa da ni ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab miliyon mutane suka yi da fifi a sama da birane 100 na duniya a ƙarshen mako domin mara bayan gangamin lumana da mata suka gudana a nan birnin Washington domin jan hankalin shugaban Amurka Donald Trump kan waɗansu tsare-tsarensa da suke adawa da su. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi nazarin wannan gangami ga kuma rahoto da ya haɗa mana. Baya ga ɗimbin Amurkawa da suka shiga jerin gwanan zanga-zangar an kuma gudanar da makamanciyarta a ƙasashen Faransa da Birtaniya da Jamus da sauran ƙasashen Turai domin nuna goyon baya ga batutuwan da suka sabbaba gangamin lumanar. Masu gangamin dai na bayyana ra'ayinsu ne dangane da wasu manufofi da ake sa ran gwamnatin sabon shugaban na Amurka zai aiwatar waɗanda ke da nasaba da kalamansa na yaƙin neman zaɓe. galibin kalaman dai sun shafi jinsin bil'adama da addinai da tattalin arziki da sauran al'amura na haƙƙin ɗan adam kowane irin darasi 'yan afirka ya kamata su koya daga wannan gangami na lumana malam abbati bako masanin kimiyyar siyasa ne da lamuran demokradiyya wato muhimmin abu dai shine a matsayinka na shugaba ko wakilin al'umma da abin da za ka faɗa musu ka fito musu da gaskiya ka faɗa musu halin da ake ciki idan mutane suka fahimci wannan to za su ringa bin ka sau da kafa kuma da abin da zai tayar da hankali ga shi shugabancin ko kuma ita al'ummar da ake shugabanta za a ga ba zai faru ba saboda haka muhimmin abu shine a fito a ringa faɗa mutane ta hakikanin abin da yake tafiya daidai da abin da baya tafiya daidai da yadda za a gyara shi kuma ita demokuraɗiyya a shikashikanta guda hamsin da bakwai da muka sani muhimmin abu na farko shine kowane ɗan ƙasa yana da ta cewa a tsarin demokuraɗiyya to idan shugabanninmu za su bi wannan tabbas za a samu zaman lafiya da kuma wanzuwar demokuraɗiyya a najeriya da shauran ƙasashenmu na afirka ko da yake ba kasafai gangamin da ƙungiyoyin mata ke gudanarwa a najeriya kan zo da yanayi na tarzoma ba amma malama hawa ibrahim el yakub ta ce matan afirka musamman ma na najeriya na da abin koya a zanga-zangar da ta wakana a amurka shi shugaban ƙasar amurka da ya lafazai ɗin to tun daga yanzu suke gyara masa zama ta cewa fa ba zai ci gaba da waɗannan lafazan da yake ba wanda zai ci zarafin 'yancinsu a matsayinsu na mata ba to darasin da zamu koya shine sai mu ringa dubawa shugabanninmu ya zamanto maganarsa akan mace ko akan mata ko akan yara ya zamanto akwai tausayi a ciki kuma banda tausayi kadai ba wai tausayi mu kadai muke so mu ji ba a'a a gaya mana abubuwan da za a yi mana a bunƙasa rayuwarmu da ta yaranmu saboda yawanci zaka gani idan an zo babu wani takamaimai abin da aka ajiye za a yi wa mace ko kuma yara za ka ga mata a asibiti suna shan wahala yara a asibiti suna shan wahala mun sha ganin wannan ka yi ƙoƙarin duniyar nan ka taimaka musu ka gaba ba abin da zaka iya yi saboda shugabancin bai tausaya ba tun daga farko ya ajiye wa'ina abubuwan da zai sa mace da yara su ji daɗi to yanzu abin da dai darasin ya nuna mana shine sai mu ƙara yunƙuri mu tashi tsaye duk wani wanda zai shugabance mu ko namiji ne ko mace ne shi ya zamanto bukatunmu a matsayinmu na 'yan adam to ya tabbatar yana kan biya neman ya biya mana wannan bukatar ko ya biya ta da in bai yi ba mun gane yanzu cewa za mu fito mu yi gangami mu kai miliyan uku ko ma miliyan talatin tun da mu muna da yawa kuma mu fito mu nuna fushinmu a kan wannan matsayin na mata da yara da suke ciki a mu ta najeriya in ya so mu koma gidanmu lafiya kamar yadda wa'ancan ɗin suka koma gidajensu lafiya mu saurara rediyo ta mana bayani cewa an ji bukatunmu kuma gashi nan za a aiwatar da su kuma an fara aiwatar da su Malama Hauwa Ibrahim El Yakub kenan mai fashin baki kan lamuran siyasa da mata da kuma ƙananan yara a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Wannan zamani mata idan haka yake to batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan yau da yamma yaya kuke gani mata a kasashe masu tasowa za su iya haɗa kai su cimma manufa ɗaya kamar yadda ta su na kasashen duniya ke yi ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba allura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na la'asariyar litinin, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro a cikin shirin namu na yau, za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, inda muke tattauna mahimmancin tsawata ma masu ruwa da tsaki a harkar ilimi a Najeriya baki ɗaya. manazarcin namu Dr. Ayuba Tanko Abubakar tsohon malamin makaranta kuma tsohon shugaban kwalejin horas da malamai ta jihar Kano. Yana da yaƙinin cewar idan har duk masu ruwa da tsaki a ɓangaren ilimi za su ɗauki nauyin da suka rataya a kansu ba tare da tura laifi ga wani ɓangare ba, to babu shakka matsalar ilimi a Najeriya tana iya zama abin tarihi. idan aka yi la'akari da sauran ƙasashen da suka ci gaba a duniya ana iya ganin cewar su ma sun faro ne daga wani mataki har suka kai ga inda suke a yau babban abin tambaya a nan shine wai ina mafita mu nemi ilimi gwada ban ɗorewa a ah, mu nemi ilimi alfaharin na biyu shine yadda aiki na karatu na elementary da ake kira primary school ya lalace saboda ya zagwanye domin ba mutane da yawa masu koyarwa masu koyan kuma suna da mugun yawa to sai zama da yawa in wanda ya gama primary amudan da ya kasar arewa a wurare da yawa idan ka ya zo ya rubuta ma sunan mutanen gidansu ma ba zai iya ba na biyu idan ka ya zo ya rubuta wa wani takarda ko da hausa ko da turanci ba zai iya ba saboda haka akwai lalacewa matukar da gaske to su ne kuma irin wa'annan din wa'anda ba su iya sosai din ba su suke zuwa su koyi karatun yadda za su koyar saboda haka ka tashi baka yi abin da ya kamata ba tun kana kasan karatun in ka je saman ma kuna da yawa ba za ka iya sosai ba saboda haka dole sai an cincire an ga cewar waye zai iya saboda haka karatu a saman ma tunda ƙasan ta ruguje na saman ma a ruguje yake eh wasu na ganin kamar hukumomi ba sa yi wa matakin ilimin na firamare tanadin da ya dace da shi musamman in aka yi la'akari da muhimmancin sa kamar yanzu yadda kake faɗa shine tushen ilimin dole sai an sa foundation ɗinsa sannan za a ɗora wasu na zargin kamar hukumomi da sauran masu rana tsaki kamar ba sa bahin muhimmanci da kulawa da ta dace hukumomi suna bashi shi mahimmanci amma idan abu ya yi yawa ne ya za ka yi mutum nawa gare ka malaman makaranta mutum nawa ne wanda suka gama jami'a mutum nawa ne suka gama college of education suka zama malaman makaranta kaɗan ne sannan matsalar ilimi kamar yadda na faɗa tana da yawa tun daga can ƙasan in kaiwo sama duk abin a rubuce yake to dakta kamar wasu kuma suna alakanta wannan sha'anin taɓarɓarewa da zancen rushe tsarin nan da aka yi na teachers college kwalejojin horas da malamai shine sama aka samu kai a inda ake saboda yawancin a waɗannan kwalejoji ne ake iya koyar da sigar yadda za ka koyarwa har ma ka samu wannan dabarun da hikimar ta zaka cusa wa ɗalibi ilimin da ya kamace shi da teachers college ya yi amfani amma kowane malami duk abin da aka koya masa a wannan teachers college din zai iya yin sa in ya zama malam makaranta amma a lokacin nan a teachers college gaba ɗaya 'yan makarantar ba su ɗari uku ba students din wanda su za su fito su je su koyar shekara uku ne kowace shekara da kamar mutum ba su ma kai ɗari uku mutum saba'in amma yanzu idan ɗan teachers college ya fito ba zai iya koyarwa kowa ba domin har yanzu yawan jama'a a ko ina duk inda ka ce ilimi zaka bari yawan jama'a ya kai yadda ba za ka iya tunanin cewar mutum kaza ba da ɗan teachers college ajinsa kowane aji mutum talatin ne sai da ka ba za su zama arba'in in sun yawa yanzu sun ɗaruruwa ne saboda haka ba za a iya ba kuma a lokacin ita teachers college ai mutum kaɗan ne amma yanzu kamar da na faɗa maka da yaran da za ka koyarwa koyarwa sun yawa. Dakta wai kamar da 'yan shekarun baya an ce su waɗannan kwalejoji na TC an rushe su an koma tsari kawai na sakandare illa iyaka sai dai ka kai NCE shine abin da ake gani shine wato takardar shaidar aikin malanta mafi karanta da za ka yi wannan abin da kake faɗa yawancin su sai wasu suke ganin cewa kamar yanayin da ake ba da horon musamman a tc din ya mafi na yanzu wanda ake bayarwa a su waɗannan makarantu na aikin malanta da ake cewa college of education don haka wasu suke ganin kamata a dawo da tsarin nan na makarantun tc in ka fara da su a matakin sakandare kuma ka zo kai nce kamar yadda ake yi a baya yana da waya a da a lokacin da ake yin teachers college a state gaba daya kamar kano wanda suke miliyoyin jama'a da yawa amma teachers college guda ɗaya ce wudil bayan wudil ba wata teachers college kuma daga nan ake fitowa saboda haka a lokacin kuma wudil teachers college ba ta iya fito da malamai da suka gama fiye da arba'in a duk shekara saboda haka matsalar da ake da ita shine a yanzu idan ka ce dole sai dan abin da ake koya musu da na su koyar elementary ne su koya a elementary yanzu kuwa ɗaliban da suke elementary da secondary da ake cira js dole sai wanda ya san ya iya koyarwa shine ake ce sai an yi NCE. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don zan miƙewa kai ƙoƙarin nema. To a gaida harande ga Baba Yakubu Makiri da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko na cewa hakika shaye-shaye ya zama ruwan dare gama gari a kasashenmu na Afirka kuma masu sha ba su taɓa nema suka rasa ba da haka ya kamata hukumomi su tashi tsaye wajen yaƙi da sha da fataucin su ganin yadda suke taka rawa wajen gurɓata rayuwar al'umma. Sako daga Baba Gana Ibrahim Zangon Daura da Baba Gana Alhaji a Najeriya. wannan sako ya fito ne daga jana sakatare isa lawan girgir jihar yobin najeriya ya ce assalamu alaikum voa hausa taron sasanta gwamnatin siriya da 'yan tawaye da ke gudana a kasar kazakhstan allah ya sa haƙa ta cimma ruwa domin yaƙi baya zama hanya ɗaya tilo na magance rikici sako na gaba ya fito ne daga alhaji nuciya wacakal ya ce salamu alaikum voa hausa ina taya sabon shugaban ƙasar amurka donald trump murnar rantsuwar kama aiki da ya yi a ranar juma'a ta gabata ina fatan zai yi aiki da gaskiya wajen ƙarƙashin jagorancinsa wani sako kuma ya fito daga mutawakil gabu doko dalibi a kwalejin gumel ya ce muna jinjina wa gwamnatin najeriya bisa sababbin kudirce-kudirce da ta bijiro da su na samarwa matasan ƙasar ayyukan yi a wani mataki na rage raɗaɗin talauci a tsakanin al'umman ƙasar da fatan gwamnati za ta danka wannan amanar ga mutane masu sanin ya kamata Sakonmu na gaba na cewa salamu alaikum VOA Hausa, haƙuri maganin zaman duniya muna jinjina wa yaya jami'a kan namijin ƙoƙari da ya yi na ba da mulki cikin ruwan sanyi ba tare da an yi asarar rayuka ba. Allah ya sa hakan ya zamo alkhairi a gurinsa da ma 'yan ƙasar Gambia baki ɗaya amin. Sakon haɗin gwiwa daga Muntari dan Mu'azu babban Khalifa Jikan Kande da Janar Baba Sabana afcot Yola da Ibrahim Jikan Kande gidan mai ƙwari. wannan sako ya fito daga muhammad usaini ga makili jihar nija ya ce tabbas hakika muna murda da yadda kasar saudiya ta yi wa kasar mu najeriya karin kujerar aikin haji zuwa kujeru biyar a aikin haji na bana wanda za a yi nan gaba ba da dadewa ba da fatan hukumar aikin haji ta najeriya za ta kamanta rabon kujeran ga jihohin najeriyar sakonmu na gaba da cewa salam voa hausa muna roƙon allah ya sa taron sulhu da za a yi a yau tsakanin siriya da 'yan tawayen kasar kazakhstan ya kawo ƙarshen tashe-tashen haƙulla da ya kici ya cinyewa a kasar ta siriya amin sako daga malam rilwanu saidu gairi da aisha alhaji lawali a jihar zamfara da ibrahim m abubakar maiduguri jihar barnon najeriya Baba Yakubu Makeri da wasiƙunku masu saurare kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai. An fara zaman tattauna rikicin siyasar Siriya a yau Litinin a birnin Astana da ke a Kazakhstan da nufin tsawaita shirin tsaga ta wuta da aka cimma na tsawon wata guda tsakanin 'yan adawa da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Idan aka samu kaiwa ga gaci a wannan zama hakan zai buɗe wata kofa gudanar da wani zama ƙarƙashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva. sai dai tuni wannan zama da ake yi a astana ya haifar da baraka a tsakanin kasashen da ke daukar nauyin wannan taro wato rasha da turkiya da iran inda kuma moscow da na ankara suka goyi bayan 'yan adawa a wannan rikici na syria wanda a kwashe shekaru shida ana yi wani jirgi mai saukar angulu mallakar dakarun kasar kamaru ya faɗi a kusa da arewa maso gabashin iyakar kasar da najeriya inda ya halaka kwamandan dakarun kasar ta kamaru janar jacob koji ya rasu ne a wannan hadari da yammacin jiya lahadi a kusa da ƙauyen bogo da ke kamarun yayin da suke rangadin yankin kamar yadda wani jami'in soji ya faɗa shi dai janar ɗin shi ke jagorantar yakin da ƙasa ke yi da mayakan boko haram hukumomin ƙasar sun ce akwai wasu jami'an soji su uku a cikin jirgin waɗanda su ma sun rasa rayukansu rikicin boko haram wanda ya samo asali daga najeriya ya fantsama zuwa wasu ƙasashen makwabta da suka hada da kamaru da chadi da kuma wato niger rikicin ya kuma yi sanadin mutuwar mutane sama da dubu ashirin da biyar kana ya raba kusan mutane miliyan 2.3 da muhallansu kamar yadda kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da majalisar ɗinkin duniya suka bayyana to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin kafin mai sallama bari mu ga ta aziya ga danginmu duka domin rasuwar mu awo adamu kole wadda ta rasa shekaran jiya a kwakure sai kuma Reverend Bawa Sadauki wanda shi kuma ya rasu jiya da asuba a Nasarawa malumfashi Allah ƙara mana dangana ya kuma kyautata namu ƙarshen. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma sa'ida hamdin da ta haɗa shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau greg burns alheri ke muku fata alheri sai kuma mun ji daga ra'ayoyinku kan yadda kuke gani ƙasashe masu tasowa za su iya haɗa kai su ci mu manufa ɗaya yanzu a madadin kowa da kowa nake cewa salamu alaikum